jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fagge tare da ni Amina Buhari Auna. abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau filin namu na nishadin makoki ne. yake zara muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bako filin nishadinmu daga masana'antar waƙoƙin Kannywood. kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda zai gabatar mana da kansa. To, masu sauraron mu da an daɗe a cikin wannan masana'anta an kai shekaru goma sha ɗaya. Haka ne. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Ah, kamar yadda kuka sani suna na Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabudu Prof aka Mr. Lada Goma kuma ah, insha Allah ranar uku ga wata wanda shine ranar zagayowar rana wata zan kuma yi bikin cika shekara goma sha ɗaya da fara waka a cikin studio ba wai a matsayina na mawaki ba da fara waka a cikin studio. Idan a matsayin mawaki ne an fi gaskiya saboda kin gani na gaji waka ne da gurin mahaifiyata kuma tun ina yaro nake yin waka amma shiga studio shekara goma sha ɗaya yanzu kenan. to shekara goma sha ɗaya a masana'anta ta waka kuma a arewacin najeriya. na'am. shin abin ya zo da sauki. bai zo da sauki ba kwata-kwata ko kaɗan amma duk abin da kake yi da kake da ƙaunar abin kuma kake da jajirce ko zuciya kai to za ka ga duk wani kalubale ba zai hana kai ba amma da daman za a biyo kalubalen da ke cikinsa ne ko kuma samuwar da ke cikin. zato ta tuntuni gaskiya an daina yi gaskiya. So, kai kam ya rike ka har kai wannan lokaci? Abu biyu ne ya rike ni gaskiya. a Tun farkon farawa ta ban kwallafa raina cewa dole dole dole sai ta waka zan yi arziki ba. Saboda Allah ya mun baiwa da dama kuma cikin ikonsa babu guda ɗaya da bana cin abinci da shi. da haka ita waka ban kwalla farai lalle sai ita ba ɗaya kenan na biyu kuma abu ne da na gada da haka zai wahala a ce haka kawai na yi watsi da shi saboda haka nan kawai daman ina son wakar ina yin ta ina jin daɗin ta kuma ni tasowa ne a cikin ta so eh, dole zai rike ni saboda ko babu kuɗi ko ba karuwa ko ba komai misali saboda wannan tasowar da na yi a cikin ta ma ita kadai ma za ta iya sa na ci gaba da rike harkar waka. To ka ce kana da baiwa da dama wanda Allah ya baka kana cin abinci da su za a iya dan zayyana mana waɗannan baiwa haka ne kin ga akwai kuma dukkanin su da banda cin abinci babu wanda bana bada gudunmawa ciki yanzu mu taba a matsayina na marubuci na fara rubutu ma kafin na fara waka cikin studio kuma rubuce-rubuce na da dama sun an san su sosai kuma sun taɓa rayukan mutane dama kuma suna taɓa saboda kullum nake rubutu kowace rana so ki auna ranaku ɗari uku da hamsin da shida da ake da shi a shekara a ce kullum kana yi kuma kafi shekara wajen goma sha hudu zuwa sha biyar yanzu kana rubutu to mutum nawa ka sauya rayuwarsa mutum nawa ka suka amfani da kai da yake na sannan kuma sanadiyar wannan rubutun da nake da shi saboda kullum ina ya zo ya zama mun jiki na kan karbi kwangilar ah, fassara yanzu kwanan nan ko sati ba ba da na gama fassara gwamnatin jihar jiga wani littafi da ya kai shafi dari eh, biyar eh, shekarar da ta wuce a cikin lockdown ma mm. na fassara gwamnatin jihar jiga littafi da ya kai shafi dari uku fasara idan kai kai um, to wa yake dubawa wa yake duba mu mm. ba wanda yake duba mu ni saboda ina jin turanci ina kuma jin hausa mm. kuma daidai gwargwado uh, turanci na da hausa na uh, ina iya kamanta cewa kamar uh, ba ɗari ba amma zan iya cewa casa'in da bakwai haka a ban matse da yawa saboda ai turanci nake fassara zuwa hausa da a ce hausa nake fassara zuwa turanci to ba zan bashi wannan lambun ba to a turanci nake fassara kuma hausa ni kuma na fi jin turanci ma akan yadda nake jin hausa saboda ni a tun a kallon fina fini na ji turanci ba wai a cikin aji ba da kallon fim na ji turanci gaskiya so za kuma kin san irin turancin da ake a fina-finan da ko hatta na nollywood ma ba irin turancin da ake yanzu ba ne ba so gaskiya wannan ya taimaka min sosai kuma unguwar da na taso da irin al'umma da na mama a sabon gari aka haife ni a nan na girma na na primary na secondary so wannan cuɗan ya sa exposure dina ko wayewa ta ta zama da daban har na ce iya fuskanta wani yarurka sosai musamman shi turanci so tunda zan iya fassara akwai abin da ake kira direct translation ba shi nake yi ba fahimtar me ake yi me aka faɗa nake sai in mai da shi hausa to shi yasa fassara ta ta ɗan bambanta da raguwar masu yin fassara gaskiya to wannan abin yasa na kan samu irin wannan kwangilar haka na fassara da sauransu sannan na rubuta mutane abubuwa da dama kama daga mawaka gidajen rediyo na rubuta musu program yayi sosai na rubuta manyan mawaka ma da dama na so na ambaci suna akwai abin da yasa bana so na ambaci suna kin san mu arewa fahimtar mu daban yake da kudu wani zai dauka kaman gori kake amma da kudu ne duk ana fada so akwai mawaka da dama kanana suna nan manya suna nan sannan kuma gidajen rediyo na kan yi musu rubuce-rubuce kama daga drama sun su ko program sun su da sauransu so a fannin rubutu gaskiya alhamdulillah sosai sannan mu dawo bangaren mc nan ma kin ga ba ba za a ce kowa ba sai da ce alhamdulillah domin a duniyar hausa hip hop ba na tunanin suna da wani mc da suke ji da shi da ya wuce ni gaskiya saboda ni na san su suka sani da haka idan ina mc tunda ni mawaki ne na san ciwon mawaki zan baka irin yabon da emsin da kawai biyan shi aka ya zo ya jagoranci taro ba zai ma ba domin bai san ka ba bai san nasarorinka ba bai san waye kai ba faɗi tashi ka duk bai sani ba ni na sani don haka idan zan gabatar da kai daban ce gabatarwa dalilin da ya sa ma na fara mc a show kenan amma da bana mc a show na yi wannan sadaukarwa ne saboda in taimaka masana'antar tafiyan da take saboda eh, in ka samu mc da ya san masana'anta to ire-ire ina aka sami mu da ya to event za su dinga kyau to daga lokacin da ka fara mc musamman ma a masana'antu ku shin ka samu eh, canjin da kake bukata ka an kawo a masana'antar ta eh na samu rabi ban samu rabin ba rabin da na samu shine duk event din da na jagoranta ban taba yin guda daya da ba a samu yadda ake so ba ban taba mc an kushe ni ba ko a kano ko a wajen kano ko a wajen najeriya domin har wajen najeriya na jina na mc ban taba yin daya da aka kushe ni ba amma bangaren ɗayan da ban kawo sauyin ba shine ba a samu ire-ire na ba ɗaya kenan da haka ni kadai kuma ba zan iya ba su dalili shine ni mawaki ne ba MC kawai bane sai MC yake nema ya kwace daraja ta ta mawaki to yanzu kenan MC ya kwace daraja na dakatar ai da kaina na dakatar saboda yanzu eh, MC na show bana yi eh. Eh, ko nawa zaka bani inda na show ne na daina a bana yi ai saboda ka'ida kamata ya yi abin da ya sa na daina ma banda masoyana da suke korafi akwai mawakan da ba su kai ni a masana'antar ba jumawa ko kuma basira da sauransu amma sai ki ga wai ni ne nake gabatar da su nake koda su a gaban mutane ba ma su kai ni ba amma saboda ni ne MC dole aikina ne na hakan ni kuma saboda wannan abu da nake yanzu ni na fita daga listin mawaka da ya kamata ya wannan haka kin ga na zama kaman fitilar kendir kenan haska wasu nake nake kona kaina yayin na zabi gwara na zama fitilar hasken wutar lantarki na haske mutane ne kuma haske kaina to yanzu ka yanzu dai kanka kawai kake so ka haska da al'umma eh dan haka wannan irin wannan MC yanzu gaskiya na <clears throat> na daina yin shi amma irin official MC haka na maybe eh, kamfanin ko organization manyan mutane ne wanda idan kai kai mc guda daya abinda zaka samu zaka kwana biyu kana amfana da shi amma mc irin namu na masana'anta tun daga lokacin da na fara har zuwa yanzu gudunmuwa kawai nake bara ba za su iya biya na ba to an mun ja da yawa ya kamata tun da mawaki yake tattauna ya kamata a yan ji a dan a dan girgiza ɗan motsa masu sauraro wace za a yi mana to bara mu yi Da wacce na yi a lokacin da aka dan fita daga lockdown tana so kenan ka so me san kai shine so ni na samu wacce na ke so hankali santa yake ta yin na so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in tsiro so na ina santa Allah ya bar mu tare tana so na santa Allah ya bar mu tare yanzu ta ce ka fito <clears throat> mata ce na fito a wannan <clears throat> halin da ake ciki yanzu katanga zan bi ta ce fito ni na zame kuma kenan akan akwai ta kenan waka ce kawai amma tun da na yi wakar kawai sai aka samu masu ci a kuta rigin manta mawaki ne labarin wasu muke mafi yawanci yayi so da yawa sun ce ka eh? a gaskiya dai kan bayan wannan musamman bayan wannan wakar ta ba ita ta bude wannan kofar na suke tunanin kamar eh, bukatar tawa a gaba ciki to wace aka fi sanin ka ai cikin wagogi goma sha biyu da na a rayuwa na mallaki na na kaina. guda goma sha biyu? Duka duka a cikin wannan shekaru. Eh, amma waɗanda mutane suka gayyace ni na sa baki da wanda muke da shi a matsayin haɗaka da wanda na yi lokacin da muke tasowa sun fi guda ɗari da saba'in. Ina nan aikin da na dinga a daren yau kenan ina lissafa su ina fito da su saboda zan wallafa su. To a sha biyun nan banda ta farko da na fara yi mai suna baby girl wacce lokacin ina tasowa duniya ba ta ba babu guda guda ɗaya a cikin su da ba a sani da shi ba a cikin guda goma sha biyu. Ana rera mana wata tazo ta za a rera mana ne ko tara ne. To kin ga in eh, mu fara daga kan uh, Three Kings wacce muka yi shekara ta 2014 uh, ni da Hezzy Star da AB Capone wanda ake cewa Ogbeni Kuro Lono Dabo Mobinu Gon Obato Ba Tsaluma na fiya wanta na yarban ne ne na da mamanta wa an dan jima. KC, chopsticks, okay. I was born with the crown who will make a better king. Mayweather on the beat, then you know I own the ring. Only three of my kind, me, myself, and I. You know go funny for money when we meet eye to eye. Oh, what up, I need new brain we no cash for hand. I'm lying down already, how I won't fall for ground. Too many fast clubs, zero at the ice. I'm done with pain ina muka kwana kina da kyau fatima kina da kyau kaunaki ta saka ni a gaba ini talata ke ce laraba dan muraya na shugaba akwai ta ita ma akwai goodbye ban kwana da sanki ni na ke kwana amma na zo mu yi ban kwana ita ma sanan ya ce akwai irin su zuciya da muka yi da nexus zuciya kika sace lokaci na kika kwace akwai irin su mai kaunata so na ke ya gani da mai kaunata da ai na riga na yi kana so to bara mu gani a ah, mu yi mu yi to lada goma ko? Ayi mana, tunda ita ka ina da kyau bara in gara da wanka sanyi nake ji kunna mini fanka faɗan mata da miji kai dai ba ruwanka za ta shirya sannan faɗan zai dawo kanka kaman ka tafi la nauyi na ina da nno ba ku sani ba da buri ba daga kanno muna ta foga makiya mu ba su kanzo masoya kuna biya na babu bashi shi yasa kullum letas waka bana fashi waka ta kamar ruwa ko ke bukata na gode gare ku alheri nake fata assalamu alaikum one time assalamu alaikum alaikum lada goma kuka amsa lada idan kuka amsa assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma kuka amsa lada goma kuka amsa lada assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma kuka amsa lada goma kuka amsa lada goma waka na patient you know fit na patient money dey talk even fresh fly like a ninja. Make una come make we duro like a techno. Energy boss on the beat. arewa ya sayi gombe taraba kogi ogun hada ondo enugu imo anambra enugu kwara hada oyo daga edo katsina ma jigawa har kaduna akwa ibom na da da yobe da sa ikiti ba <laughs> ai na yi tuya na manta da dankali ga Allah ma da albasa ake cewa Ya ban kira Kano a bakan nan ba next is Allah da hawo da kiɗa da bayan waƙe garin mu Kano idan Kano ta dabo let's go DJ Kano ta dabo rumbin giwa kuna ta dabo rumbin baiwa. we know the carry we know the carry la da goma Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su baraka. Assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma idan kuka amsa lada goma idan kuka amsa idan ba amsa ba kuma lada zero to shin me yasa na ji kashi waƙoƙin ka iya wanda kai Na. kai kaɗai guda goma sha biyu amma waɗanda kuka yi haɗaka kusan ɗari ne janyo haka sabida na farko ni tsari na waka ɗaya nake saki a shekara na wani kaina abin da ya sa wayancan kuma suka yi yawa saboda irin gudunmuwar da nake bayarwa a kan wakokin da ba nawa ba ma irin wanda nake bayarwa a wakokina ne idan muka yi waka da mutum idan ba wai ya yi da gaske ba duniya sai su ɗauka waka ta ci akwai wakoki eh gaskiya akwai wakoki irin su ina san Aisha indo indo indo sananniyar waka ce sosai ni da aliji makai aliji waka ce amma duk duniya a cikin kaso ɗari sama da casa'in duk tunanin sa waka. Abin da yake faruwa mafi yawanci a irin wannan wakokin abu biyu zuwa uku ne na farko ni nake yin chorus shi kuma chorus wato amshin waka an fi rike shi a cikin waka eh kenan na biyu kuma yanda nake zagewa na yi promoting wakar a duniya kai mai wakar ma ba za ka iya yi ba saboda ni irin zuciyata ba na bambance wakata da wacce ba ta ba ko bana ciki inda har ina so na promotin wakar to da zuciya dai nake to sai yanzu in yi abin da kai mai wakar ma ba za kai ba to fuska ta rediyo ke gani in an kai in an zo kai wakar ni na faɗa mana cewa kana ɗan taimakawa mawaka wajen zari da ko um, yaɗa abubuwan manufarsu da sauransu a rediyo to shi ma kin ga yana daga cikin abin da nake to amma saboda sana da yawa ma nake manta a kusan mawaka mawakan arewa wanda ba a jihar Kano suke ba mu fara da su in dai za su shigo arewa kuma za su shigo Kano kuma rediyo to ya kawo su ma'ana kewayen gidajen rediyo kuma kewayen suka zo yi da gaske ba wai su je gidan rediyo ɗaya biyu koma ba to gaskiya zai wahala ba hada su da ni ba zai wahala irin su dj ab diesel boc classic babu wanda ban yiwa abin gidan rediyo su ba su bi mai riwaye nan daman duk an zama ma an haɗe an zama gida akwai irin su wasu ma mawakan ba na tuna ma sunan saboda ban taɓa ganin su ba takanan za su zo Kano su ce an turo su nema na ne gashi gashi irin su haka da yawa na cikin gari ko damun ba a magana an dai ka ji wakar ka a rediyo ba kai ka kaita ba to ka san kawai ni na kaita to irin su dai haka da suna nan da yawa wanda nake taimaka hakan ya sa na samu alaka mai karfi da gidajen rediyo har nake wasu su aiki. Hirar da yawa. gaya mana nasara daga wancan lokaci <clears throat> nasarori kan ba su da ba za su girgu ba dan har wallafa su ma nai ake sakin su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan ranakun da suka rage kafin ranar bikin idan na ce zan yi magana na sauri a matsayin mc sun fi guda ashirin wani ashirin ina da awards na mc a celebrity mc of the year ba dai ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sannan kuma <clears throat> na yi anchoring event ya fi guda ɗari da hamsin a matsayina na mc na yi events na yi wa gidajen radio mc ba kano ba ba Kano ba har wajen Kano. Akwai gidan rediyo a Lagos born FM shekara biyu ne yana musu MC. Tun daga nan Kano zan je musu MC. Akwai gidan rediyo da naiwa MC a nan Niger kwanakin baya suka yi wani event sannan na karin event a still Niger din wani eh, Maryam Abacha show da suka yi sannan nan gidajen rediyon Kano inda kika cire irin gidajen rediyo da suke harkar turanci haka da sauransu mafi yawancin su inda events ake so ayi da mawaka ni na kan ne ke musu yamci yanzu zamu da prof kace iya cin hatsi ne da kai eh, eh, ana dai tabbata ba kin ga wannan <laughs> iya MC ma kenan mm. bai magana marubuci ba na na rubuta littafin da a duniyar rubutu har yanzu dai ni iya ilimi na dai kin san ilimi da fadi ban ji wani ya yi ko na taba jin labari an yi ba <clears throat> labarin matafi kenan littafi novel ne na yi shi daga farkon sa har karshe da kafiya kamar yadda ake waka haka ne novel din labarin matafi kuma kowanne kowanne kuma true life story ba ma wai kirkirar ba kuma da kafiya insha Allah da Hausa aka rubuta ko da <clears throat> da Hausa ne sunan littafin labarin matafi kuma an buga littafin eh amma ban wallafa shi ba to me ya hana ka wallafa shi eh, shawarar wani na bi a lokacin da na yi littafin shekaru kamar biyu zuwa uku da suka wuce sai ce na dan jinkirta saboda na kara fin yadda nake a wani lokaci saboda akwai matakin da kake kaiwa rayuwa an ka saki abu ya fi amu sai ce da ka dan jinkirta zuwa wani lokaci sai ka saki wakar ita wannan to yaushe za a saki shi labarin matafiya eh, to ko a yanzu na sake shi na san zan samu abin da nake bukata saboda ba zan sake shi kawai wai a random a gari ba zan yi printing abu ne sophisticated abu mai kyau na kuma siyarwa mutanen da suka san darajar littafi daga bizani kuma na siyar da su a online kuma zai kara min daraja sosai ire-iren su haka akwai rubuce-rubuce na irin su kalamai ga zuci what's for the mind itk muhimman ababen sanyi heart pain Eh, labarin zuciya gasu su namun duniya ba babban na kawai shine <clears throat> masana'antar mu tafiyan da take mu karbu mu karbu a gurin mutanen mu domin abin takaici yan masu kuɗin mu na arewa suna ba mu ciwon kai sosai za su je su ɗauki mawaki daga kudu su biya shi miliyoyin kuɗi su ɗau DJ daga kudu a biya shi miliyoyin kuɗi kai na arewa ana kyashin a baka abin da bai taka karya karya ba kuma kai kake waka da yaran su kai kake kokarin ka raya yaran da al'ada kin ga babu support su ma masoya ba sa ba da gudunmawa bai kamata a wannan bigiran da muke yanzu a ce wai fan har yanzu yana tambayan mu ta tura mai waka ba a duniyar da aka ci gaba streaming kake ko ka siya shine kake ba wa mawakin gudunmawa sannan mu kanmu ma a masana'anta a juna mu mawakan mu ma muna da damu matsala eh, rabe-raben kai yayi yawa shi kuma irin wannan tafiyar duk yanda ka kai da karfin ka in baka haɗa kai da wasu ba <clears throat> ba za ka je ko ina ba to wayannan buri na kenan masana'antar tafi yanda take kuma bani da burin a ce wai ni kadai zan samu irin wannan dama da nake da shi da media haka ina so ire-ira su yi yawa ina ga wannan burin saboda yawan iri na ne zai sa masana'antar ta yi gudun da za ta fi yadda take. To hmm. Na. Ba damuwa. bikin shekara goma sha daya a masana'anta wani ka zaɓa. To yi magani eh, wacce zan yi wa masoya godiya I never thought I would make it this far, but you made it possible. Shi yasa san da nake wa masoya na yi zon shekebu. Naila da goma kuka karba, ina amuka kwana kuka karba, ga yan uwana ma kuka karba, masoya kuna suna, addu'ar ku tana karbuwa. masoya ina son ku don addu'ar ku tana karbuwa ta wannan masoya aka yi ba eh. murya amurka ba to shikenan wala murya amurka <clears throat> idan batu ake na nishadi idan batu ake na ilimi kamo muryar amurka wato BOA kenan in tara da baraka bashir za ka nishadantu ka ilmantu ka kuma at the same time ilmantu na sha kayi ba na ke a sha da sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. mornings.